rahotanni da ɗumi sa kan yadda take wakana a can birnin abuja a zauren da ake tattara sakamakon zaben shugaban ƙasa na 2023 wanda aka gudanar a watan biyu 25 ga wata wato asabar ɗin da ta gabata inda rahoto yake tabbatar mana da cewar bola ahmad tinubu na jam'iyyar apc ya lase zaben jihohin ekiti ondo da kwara mai sauraro ka biyo mu a sannu a hankali daki-daki dalla-dalla domin saurara cikakken rahoton amma kafin nan muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da sanar da domin ci gaba da kasancewa tare da mu a kodayaushe mun gode bola ahmad tinubu na jam'iyyar apc ya lashe zaɓe a jihohin ekiti ondo da kwara hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bayyana jam'iyyar apc a matsayin wadda ta lashe zaɓen shugaban ƙasa a jihohin ekiti da kwara da ondo Hukumar zaben ta sanar da hakan ne a babban zauren ta na sanar da sakamakon zaɓe da ke jihar Abuja da ke babban birnin Abujan. Ga ƙarin bayani kan yawan ƙuri'un da jam'iyyun hudun suka samu wanda suke kan gaba kamar yadda wakilin INEC ɗin suka bayyana. A jihar Ondo yadda sakamakon ya fita shine kamar haka.

83 yayin da ɗan takarar jam'iyyar apc bola ahmad tinubu shine yake kan gaba a jihar ondon to mu tafi jihar ekiti inda jawaban suka fito kamar haka apc ta sami ƙuri'a 201,494 yayin da pdp ta sami ƙuri'a 89,000 da ɗari biyar da hamsin da hudu yayin da labour party ta sami ƙuri'a dubu sha da ɗari uku da casa'in da bakwai yayin da nnpp ta sami ƙuri'a ɗari biyu da sittin da hudu yayin da sdp ta sami ƙuri'a dubu biyu da goma sha inda jam'iyyar apc bola ahmad tinubu ya yaki ce ya ci zabensa a jihar Ekitin da rinjaye mai yawa kamar yadda muka sana muku sakamakon.

yawan mutanen da suka kada suka yi rijista a zaben miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da casa'in da biyar da ɗari tara da ashirin da biyar da ashirin da bakwai yawan mutanen da suka kada ƙuri'a sun haɗa da mutum dubu ɗari hudu da casa'in da bakwai da ɗari biyar da sha tara To mai sauraro wannan shine jimillar jawabai da rahoton nan da muka samu daga shafin BBC kan sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a jihohin Ekiti, Kwara da Ondo, inda Bola Ahmad Tinubu na jam'iyyar APC ya lashe wa'annan jihohi da ƙuri'u mafi rinjaye. To a ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan sahihiyar tashar tamu mai albarka domin ci gaba da kawo muku rahotannin yadda take wakana a bisa wannan sakamakon zaben shugaban ƙasar. Mun gode da kasancewarku a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Bisalam a huta lafiya. Allah Ubangiji ya zaɓa mana shugaba na gari ya ba mu adali wanda zai taimaki al'ummar ƙasar nan ya kuma zaɓa mana wanda zai zama mafi alkhairi a tattare da mu. Mun gode a huta lafiya.